والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa ta taj'alu al idan idha shi'ta sahala bayan ka yan uwana al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna dauke da azumi na goma sha bakwai daga cikin jerin azumin watan ramadana na wannan shekara ta 1441 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam darasinmu muna cikin suratu dini muna cikin ayata ayata bakwai to karanta mana ita alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تو الله سبحانه وتعالى تنفركم وانا سورة kamar yadda ya gabata ya yi rantsuwa da wasu abubuwa kamar guda hudu ya rantse da cinu ya rantse da zaitunu ya rantse da tsurin sinin ya rantse da albaladil amin kuma duk abin da ya sayi wannan rantsuwa yana son ya tabbatar mana cewa ya halitti ɗan adam fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawar halitta mafi kyan halitta halitta mafi kyan tsari ɓangarorinsa guda biyu ɓangaren ganga jikinsa da ɓangaren ruhinsa an yi shi da cikakkiyar wato ma'ana kuma sannan kuma da cikakken inganci haka Allah ta'ala bada labari da ya yi amfani da wannan baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya masa ta bashi kyakkyawar halitta da bashi kyakkyawar ɗabi'a da riko da koyarwar addinin musulunci da ya zauna kamar yadda Allah ta'ala ya shi bai canja ba amma sai ya zo ya yi amfani da wannan gabbai masu kyau da Allah ibashi ya yi amfani da ruhinsa da hankalinsa ya ainihin koma yana abin da zai kaskanta shi sun maradadinahu asfala safilina muka mayar da ɗan adam asfala safilina mafi ƙasƙancin masu ƙasƙanci saboda Allah ta'ala yake cewa ɗan adam gashi nan inda ya bar Allah to gashi da ido amma baya gani da idan irin abin da ya kamata wato ganin da zai masa amfani gashi da wato zuciya amma baya fahimta da zuciyar lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami sun zama kaman dabbobi sai Allah ya ce a ba ma dabbobi ba bal hum adall sun ma fi dabbobi bata dan adam in ya lalace ai gara dabba da shi kalli abin da lalataccen dan adam yake yi kuma yana tallar a gani yana tallar a gani waɗansu mata ne suke ainihin kula mata 'yan uwansu waɗansu maza ne suke kula maza 'yan uwansu abin da yake lokacin da ɗan adam ya fara irin wannan ɗabi'a Allah ya ce wannan abin da yake ma sabaka kun bi hamin hadin min al'alamina ba a taba samun wani ɗan adam wanda ya rika kwatanta irin wannan abin da kuma har abin ya kai ya kawo yau ake tallan ya kamata a yi aure ku kalli ɗan adam a lokacin da ya bar shari'ar Allah ya zama ya yi nesa da koyarwar addinin musulunci ku kalli family ɗinsu ku je turai ku ga yadda zaman family ike ba ruwan kowa da kowa kowa ta kansa yake ba magana wani ba magana sanin ya kamata ku je ku ga yadda ake wa iyaye a can in tsohon uba ya tsufa su kai wannan a ɗauke shi a kai mana can gidan tsofaffi bai da lokacin kula da ubansa saboda mai yaye ne sanci wato abin da Allah ta'ala ya saukar da shi na shari'a ya koma asfata filina to sannan kuma idan ka dubi ɗan adam wanda yake wato ba ruwansa da addinin musulunci ba ruwansa da wahayin da Allah ya saukar ba lantana wanda aka aiko da wahayin ya kare rayuwarsa a cikin irin wannan shaye-shaye da ainihin shirme to kallashi idan shekarunsa suka kai irin 80-90 din nan da ga rayuwa ba ta da kyau alamar cewa ba ta yi kyautun da farko ba to shi ne Allah ta'ala sai ya togace waɗanda suka yi imani illallazi na amanu wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi imani wato kuma suka yi aiki nagari mun yi bayanin wato ainihin aiki nagari yadda yake kasancewa waɗannan Allah rahanu wata'ala ya ce falahum ajarun ghairu mamnun Allah ya tanada musu ladan da baya yankewa shi daɗin ni'imar aljanna ke abinda aka baka na ladan sakamakon aikin kirki aikin bin Allah da kai a duniya to ba abu ne wanda za a baka ko ainihin wato ko temporary abin nan dan wani lokaci ba a'a ladan ba zai kare ba na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe da daɗin da yawan da komai kuma har abada har abada wannan kaɗai ya isa ya sa a fifita lahira a kan duniya cewa duk ni'imar da Allah ya baka a lahira permanent ba ta gushewa duk abin da kake da shi a nan duniya kana cikin ɗarɗar shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna sai alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana kun gode wa Allah wanda ya cire mana ɗarɗar daga yau in ka je lahira babu ɗarɗar a nan duniya kowane irin hali kake akwai ɗarɗar in mulki kake yi akwai ɗarɗar domin mulkin nan ko ya kare ko ka kare ka bashi in wadata ce da kai kullum akwai ɗanɗan kana jin tsoron wannan wadatar da Allah ya bani ko Allah zai taimake ni in ji har ƙarshen rayuwata da ita dukiyata da na ajiye a guri kaza Allah ya sa dai bai je ba Allah ya sa wata asara ba ta je gurin ba ko menene a nan duniya kana cikin ɗarɗa in kai tafiya kana ɗarɗaɗin ko za ka je inda za ka in ka je kana ɗarɗaɗin ko za ka dawo lafiya iyali suna ɗarɗar kai kana ɗarɗar to a lahira babu ɗarɗar to ko don wannan aya nemi lahira ko dan wannan app ta lahira ainihin wato akan duniya Allah bai hana a nemi duniya ba a neme ta dai ta hanyar halal kuma a ainihin wato tafiyar da ita ta hanyar halal Allah ya ce illal ladina amanu amilu salihat falahum ajrun ghayr mamnun sai ya ce fa ma yukazzibuka ba'du biddin kun ga kaman ana magana da dan adam wato wanda ake gaba da gaba da shi tunda Allah ta'ala ya ce ah, abin nan Allah ta'ala ya ce khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa na am kun ga duk maganar nan tun daga farkon ta har zuwa nan magana ake yi kaman da wanda baya nan khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu kun ga magana ce da wanda baya nan da aka ce illal ladina amanu nan da yazo sai ce fa ma yukazzibuka yanzu an dawo za a yi magana da wannan dan adam din da ya mai da kansa falsafilina yanzu za a yi magana da shi gaba da gaba kai wannan dan adam wanda Allah ya halitta ka fi a sani ta koyi min ka mai da kanka asfala safilina ka zama gala dabba da kai fa ma yukazzibuka da biddi wani abu ne wanda ya sa kake karyatawa bayan duk wannan bayani bayan wannan hujjoji an irin wannan girmamawa da Allah ya maka menene abin da yake daukan ka haka ke karyatawa da ranar alkiyama ma din nan istifhamiya ce kuma mubtada labarin mubtada ma yukazzibuka eh wal khitab lil insani allazi wato eh, mutum anan ba wai mutum daya ake magana ba jinsin dan adam din allazi na khalaqahu Allah fi azan taqwimin saboda kaga akwai akwai iltifati kenan a cikin wannan magana ana magana da wanda baya nan sai kuma aka ɗauko shi aka ajiye shi kaman gashi gashi ana magana shi ya kai da shi Allah ta'ala ce menene fa ayyu shay'in yahmiluka ayyuhal insan ala takrir bid-din wa bil ba's wa bil jaza me ya kai ka menene hujja ce bata ishe ka ba rena girmama wanda Allah ya maka da ya bi ka akan sauran halitta menene abin da ya ɗauke ka har ya zama kana karyata da ranar alƙiyar bayan ku Allah ta'ala ga irin abubuwan da ya maka fa ma yukazzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimina shin ma'ana ta karere ne bala Allahu ahkamul hakimina Allah shine mafi iya hukuncin masu hukunci shine mafi ingancin hukuncin masu yin hukunci to me yasa kike kareta tsoro kake je can ai maka hukunci da ba shi kake so ba kana tsammanin za a zalunce ka ne a dora maka laifin da baka aikata ba ko a tauye maka abin da ka aikata menene kake jin tsoro alaysa Allahu bi ahkamil hakimina bala Allah ta'ala shine wanda yake ahkamil hakimina e innal ladhi fa'ala dhalika kullahu duk wanda ya aikata wannan huwa ahkamil hakimina shine mafi ingancin masu inganta aikin da suka yi shine mafi kwarewa wajen hukuncin da suke yi hukuncin da suka yi in wajen ingantawa ne ya inganta abin da ya halitta ya inganta samar da shi ya inganta gudanar da shi kaga dan adam bayan da Allah ta'ala ya samar da shi a duniya akwai abubuwan da dan adam yake bukata da Allah bai zubo su a duniya ba ba zai iya rayuwa ba gashi an samar da shi din amma Allah ta'ala ya hana ruwan sama ya hana shuka ta fito ya dan adam zai rayu to je ka ruwan sama ya zo shuka ta fito an samu amfani mai kyau mai yawa dan adam ga dan adam ga abinci amma ba ruwa babu ruwan sha ya rayuwa za ta yi to ruwan nan wa ya kawo shi to je ka ga ruwan Allah ya bayar ga abincin Allah ya bayar ga gangar jikinka an bata an bata da lafiya amma sai Allah ya ki zubo iska a duniyar iskar da za a shaka ya hana ga duniyar amma babu iska wannan da ake shaka a rayu Ba ka gani idan ciwo ya ciwo aka je mutum iskan ma ya kasa shaka sai an hada da ainihin wato abin da zai taimaka masa ma ya iya shakar iskar saboda a nuna maka idan babu iskan nan fa in dai ba iskan ma da za a shaka ko kuma ga iskar Allah ya bayar amma ya hada ka shakata ka kasa shaka yanzu da ba shine ciwon da ake ciki ba mutum ya kasa limfashi shi ke nan ne ya tafi wannan ya kasa limfashi tafi ba shine ciwon corona yanzu ake fama da shi ba to dan adam da Allah ya yi shi ya inganta yadda ya yi shi ya tsara yadda ya kera shi sannan ya tsara masa ya inganta yadda zai rayu a inda zai rayu din ya inganta yadda zai rayu alaysa Allahu bi ahkamil hakimina bala wa nahnu ala zalika min shahidina e eh, muna shaidawa a kan cewa Allah subhanahu ne a ahkamul hakimina sai Allah ta'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah maɗaukakin sarki a wannan Sura wato ya bayyana mana abubuwa masu ɗimbin albarka masu tarin muhimmanci a rayuwa ta tsakanin ɗan adam da ɗan adam da kuma rayuwa ta tsakanin ɗan adam da Allah wannan kalma ko waɗannan ayoyi guda biyar da mana ya karanta mana su ne ayoyin farko da Allah ya fara saukar da su a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya shekara arba'in a duniya sai Allah ya cusa ta san ya keɓanta da kansa abin da ake a makka ya dame shi ya tsani abin da yake gani ɗan adam yana wa gunki sujada. ɗan adam yana yi wa ice sujada. zina babu ƙaƙautawa fajirci zalunci danniya fin ƙarfi shine kawai yake yaduwa kun babu doka wadda take hana ayi irin waɗannan abubuwa yanda yake kallon yadda ake tafiyar da rayuwa wato ra'asan ala sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama wannan abin ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin irin wannan bautar bata dace ba to amma ba da wanda ta dace din a hannunsa ma kunta tatalo min qabli min kitabi wala takhutuhu bi yaminika ba zai iya wato ainihin canja abin da tunaninsa shi kaɗai ba amma sai ya je ya koma ya hau kan wani dutse dutsen hira in Allah ya kai ka maka ba wai don maganar ibada ba don ka ƙara wato ganin girman manzon Allah ka gane irin wahalar da ya sha tun kafin ya zama annabi da kuma irin yadda tunaninsa yake ka je ka ga wannan dutse a wannan kogo a can kan dutse in ka hau nan makka za ka ganta kamar waɗansu ƙananan yara a gabanka kamar waɗan abin nan za ka ga wato komai shi na a makka a gabanka haka manzon Allah yake zuwa ya je zauna a cikin wannan kogon shi shi kadai daga shi sai abin da ya yi tanadi na abincin da zai ci na tsawon wata guda haka manzon Allah yake yana ta tunanin wannan tsari na rayuwa anya wannan abin dama Allah ta'ala yana cewa an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru in kana son kai tunani ba a yin tunani a kasuwa ba a yin tunani a cikin hayaniyar mutane in kana son ka samu nutsuwa kai tunani mai kyau keɓance zala yana keɓancewa wannan sai da sai da abinda malaman sira suke cewa tsawon wata shida yana yana wannan dabi'a tun daga watan rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal awwal jumadal thani rajab sha'ban wannan sune watanni shida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kuka gabaci lokacin da za a fara saukar masa da wahayi ramadana na shigowa aka fara saukar masa da wahayi wannan ayoyin suka zo cikin watan azumin ramadana shine manzon Allah yake cewa to kuma a lokacin nan a wannan tsakanin sai Allah ta'ala yasa yake yawan yin mafarkai masu kyau ya ga abubuwa a cikin mafarkinsa kuma in ya ga abu a mafarki sai kuma abin ya zo ya afku daidai da yanda ya ganshi a mafarki kamar dama abin ya faru ɓalo-ɓalo yana kallon sa, in ya kwanta zai mafarki in kuma ya tashi sai abin da ya yi mafarkin sai ya tabbata yadda ya yi mafarkinsa mara aro ya illa jihar misali falik isabai a subai haka manzan Allah ya rika yi tsawon wannan wata shida kafin Allah ya fara saukar masa da ainihin wato wahayi to a lokacin yana ɗaya daga cikin darare na ramadana da daddare ba ba da rana ba yana cin wannan hidima ta tunani ta ainihin wato a ganin wa'annan abubuwa da ake yi ba daidai ba ne lalle ne a sami bautar ubangiji wanda ya fi dacewa yana cikin wannan da daddare kawai sai ya ji ana cewa ikira aka zo aka ce masa ikira wanda yake ce masa ikira din da da farko bai gan shi ba sai ya kama shi ya ce fagasta ne sai ya matse shi hada balaga min hada, matse wanda ya mun sai da na sai da na galabaita na sha wuya a wannan matsewa da ya mun yace in yi karatu na ce ma'ana bi kare kalmar ma'ana bi kare tana da ma'ana guda biyu to dole ɗaya za ka ɗauka ita ce tafi dacewa da karamcin manzan Allah ma ana bi ƙare za ta iya ɗaukan ma'anar ba zan karanta ba ma ana bi ƙare ba zan karanta ba za ta iya ɗaukan wannan ma'anar ma ana bi za ta iya ɗaukan ma'anar ni ba mai karatu ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne to wannan ta biyun ta fi dacewa da kyawawan ɗabi'u irin wani aka Allah da ba zai ce ba za a karanta ba balantana ma yadda wanda ya zo ɗin ya kama shi ya matse ga wacce ita ce ta fi dacewa ya faɗa aini ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba ya ce ya sake kama ni ya matse a karo na biyu ya ce ikira amsar dai ita ce ma ana bi tsarin ya sake kama ni a karo na uku ya matse ya ce ikira bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min alaƙ. ikira wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam manzon Allah shi kuma abin da za a ce karanta ba dole sai abin da aka rubuta ba ba dole sai abin da aka rubuta ake karantawa ba idan ka zo yanzu kana koya min suratul fatiha kana karantawa ina karantawa bayanka kana karantawa ina karantawa bayan karatu muke yi ko da da ka ne kake yi nima da ka nake yi karatu muke yi karantawa ne hana idan an rubuta abin a takarda ka ɗauka kana karantawa karantawa kake yi ba sai an kawo abin a rubuce ba mala'ika jibril ya ce ikra wa rabbukal akram karanta yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ka karanta da sunan ubangijinka wanda ya halitta ku duba ku ga wannan ayar na farko dai an buɗe ta da maganar ikra mu al'ummar musulmi aka same mu da jahilci ba mu kyauta kanmu ba kalmar farko da Allah ya buɗe wahayi da ita ayi karatu a yi karatu amma kalli yadda yawan jahilai suke kalli irin aikin da jahilci yake a cikinmu kalli yadda wani ba zai iya karatun ba ba zai iya rubuta ba ko sunansa ba zai iya rubuta ba kuma yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra bismi rabbika to wannan shine fa bambanci tsakanin mu da waɗanda ba mu ba kaga turai ana karatu china ana karatu japan ana karatu sauran gurare ana karatu amma bi ghairi ismi rabbika su karatunsu su ba da sunan Allah ba ne ba a hana ka yi karatu ba ko da a can ne zaka je ka koyo engineering zaka je ka koyo likitanci zaka je ka koyo ah, wani aiki wani wani je ka koyo wani aiki wani abin da sai an je ta a koyo ka koyo shi amma bismi rabbika da sunan ubangijinka kun ga anan Allah ta'ala bai ce iqra bismillahi alladhi la ilaha illa huwa sai da an fara da wannan rigima ma za ta barki sai aka dauko kalmar rabbuka iqra bismi rabbi in an ce kidai da kaji Allah ya amfani da kalmar rabbu so yake jawo hankalinka zuwa ga me ni'imar nan me baka rayuwar nan me baka arzikin nan me yawo maka ruwan saman nan yi karatun da sunansa ko me za ka yi ka yi da sunansa za ka ci abinci bismillahi za ka shiga gida bismillahi za ka fita gida bismillahi za ka ainihin wato je gadonka bismillahi za ka hau mota bismillahi ga shi nan ko ime za ka yi duk abin za ka yi baka fara yi da sunan Allah ba fa huwa ajzam ko abtar ko ajzam ana son komai yanzu in ka zo za ka ci abinci ba ka ci lahi ba to tare za ku ci da shaidan shi kuma sharin shaidan ya cin abinci da shi in ya ci ya tauna ya tauna sai yau aman abin da ke da shi kai ba gani kake ba kana ta cin aman shaidan baka sani ba saboda mai dan baka ce bismillahi ba wani kuma zai ce bismillahi sai ya dauko loma kaman bulo zai kai baki sannan sai ba haka ake ba kafin hannun ya taba abinci a lokacin da hannunka ya doshi kwanan abincin da za ka ci shi ne za ka yi bismillah kafin hannunka ya taba abincin ba wai bayan ka kwaso abincin ba bismillah ba to saboda haka Allah ta'ala ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq kun ga anan yayi magana halitta gaba ɗaya wanda yayi halitta kaga da halittar dan adam halittar sama halittar ƙasa halittar ruwa halittar itatuwa halittar dabbobi halittar ƙwari halittar tsuntsaye duk abin da yake halittarsa aka yi ka yi karatu sunan ubangijinka mai tarbiyyarka mai ainihin imomi da ba su iya ƙididduguwa a kanka ka yi karatu da sunansa shine kuma wanda ya halitta wannan da ya halitta kaga halitta ɗan adam ta shigo da sauran duk abin da Allah ya halitta ya shigo sai kuma ya ce khalaqal insana min alaƙ. aka waro dan adam aka yi maganar an halicce shi aka ballo shi daga jikin abin da duk Allah ya halitta dan a kan ba kamar inda Allah ta'ala ke cewa tanazzalul mala'ikatu warruhu biya. mala'iku suna sauka zuwa ƙasa cikinsu da mala'ika jibrilu in an ce tanazzalul mala'ikatu mala'iku duka suna sauka ai ba sai an ce da jibrilu ba jibrilu ba mala'ika bane mala'ika ne to me yasa aka waro shi dan a girmama shi ana cewa an yi rasuwa cikin waɗanda jama'ar musulmi sun je an yi da fefe an yi da na'iza cikin waɗanda suka je hadda gwamna cikin waɗanda suka je hadda shugaban ƙasa cikin rayuwar kaga shi wannan me yasa aka waro shi saboda girmansa sa ayi magana a kansa musamman ayana cikin al'umma musulmi suka ji to aka waro shi domin muhimmancin da yake da shi a cikin waɗanda suka zo da shi sai aka waro ɗan adam saboda muhimmancin da yake da shi a cikin wannan Allah ta'ala ya halitta khalaqal insana kuma nan Allah ta'ala da yace khalaqal insana min alaq min alaq al'insan a nan ba wani ɗan adam wane a a'a jinsin ɗan adam duk ɗan adam ya shigo nan khalaqal insan ya halici duk abin da ake cewa ɗan adam kuma min alaq min alaq wato ainihin daga alaq menene alaq jam'i ne alqa alqa menene alqa din to daskararren dunkulallen jini Kunga wani gudun za ga Allah ta'ala yana cewa min nutsufatin wato Allah ya halitta dan adam daga nutsufa shine dugun maniyin nan alaka kuma me yasa ake cire alaka saboda makale da take yi manne da take daga cikin wato katangar mahaifa nan take zama ta makale a nan idan Allah ya nufa za ta zama abin da za ta zama jini ne daskararre ba tsarara ba shi ne alaƙa jam'insa shi ne alak saboda ɗan adam ɗin da aka ambata a kusa da shi jinsin ɗan adam ne ba ɗan adam guda ɗaya ba shi za aka ce halakal insana ba a ce min alƙa ba don a nuna maka ba mutum ɗaya ba ne a min alaƙ daga mai makalewa daga mai mannewa a jikin katangar mahaifa Allah ta'ala ya halitti to kun ga anan yan uwa idan muka kalli wannan aya za mu ga babu shakka Allah ta'ala ya halitta dan adam wato kuma ya nuna mana muhimmancin karatu kowane iri kenan duk abin da za ka karanta ka je ka karanto Ko ma me inda akwai amfani da dan adam zai samu a wannan abin da ka karanto in akwai amfanin da dan adam zai samu ko akwai amfanin da zai maka a lahira in dai akwai wannan amfanin to je ka karanto amma dai bismi rabbika da sunan ubangijinka wanda ya halitta wanda ya halitta dan adam min alaq daga ainihin wato abin eh, daskararren jini wanda yake makalewa a jikin katangar ko bangon mahaifa Allah ya sake cewa ikra ya kai karatu wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi girma karka girman kowa ka je ka karatu kawai amma a lokacin da kake karatun Allah ya zama shine wanda yafi kowa girma a zuciyarka la akrama minhu babu wani mai girman da ya kai shi Kar ka je kana ganin birgewar wanda ya kirkiro ilimi kaza ko wanda ya abin nan kaza a'a ka yi karatu amma Allah ya zama shi ya fi girma a zuciyarka kada ka yi karatun da zai sa ka bar Allah ka ɗauka abin da ka gano binciken da ka kayo babu ruwan Allah da abin da ka gano ko babu abin nan wannan binciken ne in haɗa kaza da kaza shi kenan sai kaza ya faru ba maganar Allah a akarka irin wannan karatu je ka yi karatu koyo ilimin tsirrai ka koyo ilimin halitta ka koyo ilimin likitanci ka koyo ilimin gona amma karka ce abinda ka noma din nan inda irin nan ya burin kasa aka samu tan goma a gurin da da ake samun rabin tan karka cire hannun Allah ya ci abin da ya faru ikira wa rabbukal akram to cewa ma wato akwai a karo na farko larabawa a karo na farko larabawa su ji cewa su baye ne na Allah suna da ubangiji rabbu Allah ta'ala ya faɗi wannan a karatun ne ba sa faɗin wannan amma inda za ka tambaye su man khalaqahum la yaqulunna la, wala in sa'altahum ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله idan Allah Allah idan da zaka tambaye kai mai tambaya ku da Allah waye halice ku ba su bai imani da Allah ba suna kuma rigima wadda babu kakkautawa babu hoto tsakaninsu da manzon Allah ta zama amma inda zaka tambaye su wane ne wanda ya halice su zan Allah wane ne wanda yake saukan muku da ruwan sama za su ce Allah ne wannan ɗakin da kuke zagayawa wanda Allah ya ɗaga daraja ku saboda kasancewa ɗakin a garin ku ɗakin waye za ce ɗakin Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su ba ku ba to na mun yanzu ku kunya da Allah ne ya halice ku to wannan saman kamar nan gaba ɗayan su bakwai da wannan ƙasar gaba ɗayanta wane ne wanda ya halicce su la ya na Allah ce wallahi za su ce Allah ne ya halicce su kulman rabu samawati wal ard wane ne ubangijin samai da ƙasa za su ce Allah ne sun yadda akwai Allah kuma sun yadda shi ya yi su kuma sun yadda shi yake saukan musu da ruwa kuma sun yadda shi ne yake ba su duk abin da suke samu to in haka ne ku bauta masa mana shi kadai nan ne rigima take me yasa rigima ta samu al'adar da aka dauko tun da dadewa an mai da waɗansu abubuwa suna da fawa shi yasa muke jan hankalin musulmi ko da yaushe duwan kai musulmi duk wanda kake girmamawa da sunan addini ka guji ajiye hotonsa a inda kake zama ko inda kake kwana zo ka kangama hotonsa ka ajiye in dai girmansa ya kai girma a zuciya ka sunan addini wata rana in kai ka haye to ƙarshen ta ba za su haye ba in 'ya'yanka sun haye in ba isa ba jikoki ba za su haye ba sai ka ajiye shi kana ta ba da labarinsa ga irin darajarsa ga irin karamarsa ga irin mutuncinsa ga irin alaƙarsa da Allah ga irin kaza sa. kullum kana ƙara kamba masha'aninsa ya'ya suna ji ta rana sai wani ya ɗan shafa ka Allah ba mu albarkacin sai ɗan shafa to yan an yi sa'a sai a tsibin ya tsaya iya nan shi ma bai da kyau amma wa'anda za su zo baya su kuma wanda su labarin sun daɗe suna ji sun taso suna ji to in ba yi sa'a ba maimakon masu roƙi Allah sai su riƙa roƙon wannan maimakon masu bauta Allah sai su bauta wannan domin ya riga ya kudirce a ransa shi bai isa kai tsaye je wajen Allah ba dole sai ya hada da tsani me ya dalilin ka ta ah, taba ganin an je wajen sarki kai tsaye in zaka je wajen sarki ba sai ka bata kan fadawa ba kaga yayi yayi banna ya kamanta Allah da sarki Allah ya tafan sarki daban yanda Allah yake gudanar da mulkin sa ba haka sarki yake gudanar da mulkin sa ba haka mai mulkin duniya yake gudanar da mulkin sa ba to saboda haka Allah ta'ala ya ga ya mana sai ce allazi allama bil qalam allazi allama bil qalam ai allazi allama alkitabata bil qalam Allah shine wannan da ya sanar da yanda za a yi amfani da alkalami a yi rubutu ya ba da ilimi ta hanyar rubutu kun ga irin alkalamin da mu muka yi amfani da shi lokacin da muke karatu ba shi ne irin alƙalamin da magabata can dan da can idan za su yi alƙalami da gashin jimina ko gashin talatalo ko wani mai kama da shi ake samu a gyara ya zama alƙalami mu da muka zo muna rubutu sai aina mu ko gamba a feƙe ta a yi alƙalami kuma wannan alƙalamin a ringa yin ainihin wato rubutu da shi ana nan ana nan sai biro ya fito ana nan ana nan sai tafireta ta fito ana nan kuma yau sai gashi muna kwamfuta kuma abubuwan kullum suna har yanzu dai ba a rabu da alƙalami ba kuma inda aka yi sa'a manzan Allah ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ko manzan Allah cikin ingantattun hadisai bai keɓance mana ya ce alƙalami iri kaza da Allah ya sa wannan ya fito da mun shiga uku don ba dama mai rubutun da ba shi ne manzan Allah ya ce a rubutu da shi ba wataƙila kuma wannan ɗan da manzan Allah aka ya rubutu da shi a bashi wani kima ta daban sai Allah ya samu manzan Allah ma baya yin rubutun balle ta ah, aito manzan Allah da irin itace kaza yake rubutu alƙalam aka ce kawai kuma alƙalam ɗin nan in ba shi ba ba za a iya gudanar da duniya ba ba dan alƙalam ɗin nan ba da fa mu samu alƙur'ani ba da ba mu samu ingantattun hadisan manzan Allah ba ba rubuta su akai ba to da me aka rubuta aka kawo mana su da me aka rubuta alkur'ani da me aka rubuta hadisai ingantattu da me aka rubuta fiqhu da alƙalami kenan ba dan Allah ta'ala ba dan alƙalami ba shi yasa farkon abin da Allah ta'ala ya halitta alƙalami sannan ya ce ya rubuta ya ce me zai rubuta ya ce abin da zai kasance har lokacin da Allah ya umarce shi alƙalam amfanin alƙalam da babu alƙalam gudanar da aikin gwamnati ba zai yiwu ba don dole sai ana rubutu an ajiye abin da aka rubuta an ba da kwangila iri kaza a cikin abin da aka ba da kwangilar miliyan kaza an ba da kaza saura kaza dole sai an rubuta shugaba ya ba da umarni iri kaza sai a kawo abin a rubuce an ba da umarnin an naɗa wane a mukami kaza sai a baya takarda a rubuce alƙalam har yanzu aiki yake wajen naɗin sai an bada sai an yi rubutu wajen gana da aikin da aka ɗora sai an yi rubutu wajen bayanin abin da za a kashe a shekara in an yi bajet sai an yi rubutu in an taɓa kuɗin da aka yi bajet ɗin da su sai an yi rubutu kuma da alƙalam alƙalam ɗin ne kawai ya canja daga irin wanda ka sani zuwa wanda zamani ya zo da shi yanzu sai ka zo ga nan kana ta rubutu da cin kwamfuta alƙalam ne kuma rubutun ne allama alkitabata bilƙalam Allah ya gaya mana wani. a shekaru waɗannan ayoyi guda biyar sun zo mana da yadda za mu gudanar da duniyar yadda za mu gudanar da aikin gwamnati da rubutu yadda za mu gudanar da abin nan eh, harkokinmu na yau da kullum idan za a bashi idan za a da bashi ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu za a bada bashi wane ya ba wane bashi to a rubuta a rubuta duk da Allah ta'ala yana cewa in amina ba'dukum ba'dan fa addi alladhi min amanatahu in in ba a rubuta ba amma an samu amintuwa wannan ku ya amince wa ɗayan ɗayan ya amince wa ɗayan an bayar to wanda aka amincewa ya bada abin da aka amince masa kare ta amana kare ta amana an fahimta ko to saboda haka waɗannan ayoyi guda biyar sun zo da wani sabon labari da ɗan adam ɗin wannan can lokaci bai san shi ba magana yin karatu da sunan ubangiji bauta ma ba a yin da sunan ubangiji ballantana karatu bautar da sunan hubal ake yi ko da sunan manata ko lata ko uzza da sunansa ake bauta kuma an yadda shi ya halitta amma shi ɗan adam ɗin ka duba ka ga wanzu wata mu'ujiza yaya aka yi manzan Allah da ba likita ba da ya likita ba har ya san cewa ga daga yadda ɗan adam ya fara idan Allah yana ga falakana kun ko a tsuwara eh, wato Allah ta'ala ya halicce ku hawa hawa an fara tun daga mani aka zo alaka aka zo murga aka zo izam so na izama lahama duk wani alkur'ani ne ya ba mu dama ƙur'anin da wanda ya zo da shi ba likita ba ne bai yi karatun likitanci ba aka yi sani kuma yanzu ayoyin da Allah ta'ala ya faɗa alkur'ani wanda malam ya karanta mana in an ce muku in an ce musu waye halicce su ce Allah ne ai ba su zo sun kare da mu ba haka za mu ce ba mu inda za a tambaye mu ba za mu ce haka nan ba ba a taba samun sun zo sun ta cewa ba haka suke cewa ba wannan ya gwada cewa haka suke cewa yadda Allah ya faɗa allama al-insana ma lam ya'lam ko allama al-insana ma lam ya'lam ta hanyar rubutu nan da karatu Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba wa ya khaluqu ma la ta'lamun kaga Allah ta'ala ya sanar da dan adam yadda za a kera lokacin da wannan ayoyi suka sauka babu keke babu babur babu mota babu jirgin ƙasa ba na ruwa ba na sama yanzu ba a same su ba wa ya kalu kuma la ta'lamuna kuma duka da karatu hanyar karatu da rubutu aka samu su dan adam ya iya samu waɗannan allama al-insana ma lam ya'lam a wancan lokacin bai sani ba a yanzu yanzu ya sani a yanzu ya sani hanyoyi iri daban-daban hanyoyi na talin arziki wanda a da can ba a san su ba to yanzu an san su amma a yi su bismi rabbika in ka zo za ka yi neman kuɗi to ga wata hanya eh, wani ya buɗe wuri, zai rika ba da bashi duk mai son bashi ya zo in bashi amma duk naira dubu zai ƙaro naira ɗari biyu ta ba kuma na biya abincin ayan taimaka A'a bai taimake ka ba kai ba ka taimake shi ba Allah ya hana wannan wannan kasuwar kasuwancin ba a yi shi bismi rabbika ba inda sunan ubangiji ne ya hana a yi haka shi bashi yarfaf ne neman lada da tausayi ne yake sa a bada bashi ba wai kamar da bashi ba da bashi kasuwanci ba sunan sare riba to saboda haka waɗannan ayoyi yan uwa suna da matukar muhimmanci a gare mu domin mu musu kyakkyawar fahimta don ainihin wato mai aiki da ah, abin da zai abin nan duk sun warware mana matsalolinmu yadda za a samu komai ya tafi daidai a yi karatu daidai a aiwatar da karatu daidai sannan kuma komai muke yi muna karatun muna ganin al'ubangiji mu shine akram ikra ka yi karatu wa rabbuka ubangijinka shine al'akramu shine mafi girma kaga ba a ce akaramu min kaza ba eh wato dan annuna maka fi komai girma sai kuma Allah ya ce kalla innal insana la yatgha mhm. ar-ra'ahu istaghna Allah ta'ala ce kalla to kalla dinnan bisa al'ada kalla tana zuwa akan tsawatarwa to menene ake ainihin wato tsawatarwa wato kamar ana cewa kai dan adam karka bauɗe hanya karka saki hanya kai a hankali ta Allah ta'ala ce innal insana la yabgha lalle hakika dan adam wallahi sai ya shishigi sai ya wuce gona da iri sai ya yi dagawa sai ya rika jin kansa me yasa dan adam zai ji wannan an ra'ahu stagna saboda yana ganin sa ya wadatu istagna ma'ana istagna anillah ya wadatu ga barin Allah baya buƙatar wani umarni ya zo masa daga Allah bai da buƙata idan zai gudanar harkokin sa sai ya jira wani umarni daga Allah ba ya iya kasuwanci ba ai na gaya muku cewa shi kasuwanci ko duk neman kuɗi na tsarin kafare abu biyu kawai suke bukata ya iya yadda zai iya samu dabarun ya ake a nemo kuɗi kuma ya iya ƙwarewa wajen kaffa kaffa wajen abin da ya samu in ya iya wannan ya iya sarrafa kuɗin ya iya nemo su shi kenan abin da yake bukata musulmi kuma abu hudu yake bukata ya kware wajen iya nemowa ya kware wajen iya sarrafawa sannan ya san hukunce-hukuncen Allah wajen nemowa ya san hukunce-hukuncen Allah wajen kashewa dole shi musulmi sai ya hada da wannan dan akwai kudin da ba a yadda kamo su ta wancan hanyar ba ba a yadda mace ta maida al'aurarta ita ce shagonta ba ba a yadda ka bude kantin ko gona sai da alhanzir ba ba a yadda ka bude kamfanin giya ba ba a yadda ka rika sai da kwaya ba da tiramol duk ba a yadda ba saboda mutane an ce giya yanzu da an ce mutum yana sai da giya irin wannan wanda ake sa a kwalbata a uzubillahi haɓa Allah ya ce amma yana sai da giya fa yana sai da kwaye da za a sha a bugu yana sai da ƙwayar da za a sha ƙwaƙwalwa ta lalace kudin saboda yana ganin wannan hanya ce shortcut wajen dandanan za a samu kuɗi ya daɗe yana ta wahala yana ta wahalar banza a ce ga hanya gajeruwa Maryam ya rabi ya lalata ƙwaƙwalwar matasa maza da mata ya hana su addini ya hana su yin ilimi ya hana su aiki zama liabilities kuma su koyi ta'addanci saboda shaye-shaye duk inda ana yin su to akwai ta'addanci kai daga ganin irin yadda ake yin abubuwa ɗin na rashin imani ka san mai yansa baya cikin hankalinsa to waɗanda sai da kayayyakin maye su ne ummul khaba'is su ne bala'in al'umma a yau saboda haka nan su kuma ya samu kuɗi tunda ya samu kuɗi ba abin da ya dame su abin da zai zo to ba a yadda ba amma inda za a ce masa ga wani yana shan giya ko ga wani yana sai da giya irin wannan ta kwalba su taɗin nan shi ma sai rika Allah ya kiyaye wannan abu ya lalace wai amma giya yake sayarwa ya rasa sana'a da sai giya kuma shi ma fa giya yake sayarwa shi ya dauka giya ta ruwa ita ce kawai giya bai dauka kwaya giya ba ce ita ma giya ai ma askara qaliluhu fa kathiru ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram duk abin da in an sha da yawa zai bugar dan kadan din sa ma giya ne giya suna ne na duk wani abin da zai sa maye ya lalata ruwa ya lalata tunani Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ce innal insana la yatgha ar'ahu sagna dan adam wato zai ringa yin dagawa kuma ya saboda kawai yana ganin sa wato ainihin ya ya ya, ya wadatu ma'ana duk lokacin da zaka ga dan adam yana ganin bai da bukatar kayan Allah bai da bukatar ladan da Allah yake bayarwa bai da bukatar girmamawa na ko wani abin nan wallahi alazim yana cikin wata ni'ima ta duniya ka taɓa ganin marar lafiya ce ba ruwansa da Allah ko da da baya sallah idan rashin lafiya ta same shi me zai sai ya tafi wajen Allah neman lafiya ka taɓa ganin talaka mai neman ya arziki ce ba ruwansa da Allah inda ba lalacewa ce ta masa yawa kamar yadda manzan Allah yake cewa akwai al'a'ilu mustakbar mutumin da yake wato ah, mustakbar akwai mutumin da yake da talauci ga talaucin tsiya ga girman kan tsiya mutane uku Allah ce ba zai gafarta musu ba talaka fitik ba cin yau ba gona gobe ba su tara kirki babu lafiyar kirki amma girman kai kamar fir'auna girman kai da to me za ka yi girman kai kaga ya yi ɗabi'ar da ba a salon za a ganta daga wajensa da mai mulki makaryaci wa za ka yi wa ƙarya Allah ya baka komai a hannunka waye isa ka yi masa ƙarya da kuma mawadaci marowaci kowanne yana ya ɗauki ɗabi'a da ba a sa ran za a ganta a gudunsa waɗannan Allah ta'ala ce in ba su tuba ba zai gafarta musu ba Allah ya kiyashe mu to saboda haka Allah ta'ala ya ce wato ah, innal insana la yatgha wato zai tsallake zai wuce gona da iri an ra'ahu sagna saboda yana ganin ya wadata in ka ga mutum baya yana ta yana ta kangara saboda yana da koshin lafiya to ba shi ka gani ya samu rashin lafiya yanzu nan za ga yana ya rabbi ya rabbi yanzu za ga da tarbi an koma na Allah ana neman lafiya tunda ba wanda zai iya bada ita sai Allah idan akwai talauci sai a zo a lallaba Allah ana neman wajen kayansa amma in ya wadata sai ka ga ya daina zuwa wurin ibada ya canza canja abokai ya canja unguwa ya abin nan bai da bukatar wani zumunci kun ya gama wanda ya kama ziyara daga cikin yan uwansa ran sai baci shi nan an biyo ni sai an karya ni sai dai an ga bayana Allah ya bani ana min bakin ciki dan uwanka in ka kalli wanda suke zuwa maka dawo gobe zo gobe dawo dan uwanka na jini wani sai yayi wata wani sai in dan uwan naka a kauye yake wani in ya zo da yawa ya zo so biyu a shekara sai ka kosa da shi dan ya zo so biyu ba ka ganin wani wanda ba dan uwa ba iya ba dangin iya babu na gobe ya zo nan in ka ya sake ganin ka ya roƙe ka in ya kuma ganin ka an jima ya kuma roƙan ka gobe ya jibi ya dawo ya ta kula maka amma sai dan uwanka wanda zai zo so biyu a shekara shine zaka kosa da shi kuma kila in zai taho sai ya taho da ita kuka ko ta yar kaza ko ta yar fura ko ta wani dan abu ne da shi shi ya mallaka yana ganin bari ya zo ya kawo maka Allah ya ta'ala ce inna ila rabbika inna ila rabbika ruj'a Allah ta'ala ce to lalle zuwa ga ubangijinka arruja kai dan adam mai girman kai mai dagawa wanda ka wadata ga barin Allah Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a ar-ruj'a masdarun ne bi ma'anar ruju ai ar-ruju'u komawa zuwa ga ubangijinka ne kawai za ba ka dawo zuwa ga Allah Allah ya hana girkai kana yi Allah ya hana sabo kana yi Allah ya hana abin da ya hana an gaya maka kace kai ba ka da bukatar wannan ka zama kamar dan karuna an ce abin nan inna ma utitu ala ilmin indi Allah ya ce Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a lalle haqiqa wajen ubangijinka kamar yadda Allah ta'ala ta yi fada inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu dawo wasu zuwa gare mu ne shi Allah baya gaggawa Allah baya gaggawa ko ba za ka iya kubuce masa ba ka je ƙasa ka za ka yi tsiyarka ka je dan ka yi sabo ka ɓoye a can ka kulle kanka ka yi wane ne oho ba ruwan ubangiji wa ilayyal masiru nan dai zaka dawo ai ko ka gama abin da kai nan zaka dawo kuma a hukunta ka zaka dawo a hukunta ka to nan ma Allah ta'ala yake cewa da dan adam wanda yake isagana kuma daga ya girman kai ya dagawa kuma ya wadatu gabanin Allah baya son ladan Allah baya son shari'ar Allah baya son wani komai daga Allah ya wadatu har gabanin yan uwansa da sauransu Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a wannan ubangijin naka da ka kan garewa wanda ke da wadata gabanin sa wadata gabanin shari'ar sa kuma gare shi zaka koma kaga wannan kurari ne kai hankali ba. nan ba za ka dawo yau mai hukumin nasu da rabbil alamin sai Allah ta'ala ce yanha hmm. abdan idza salla Allah ta ala ce أرأيت allazi yanha kalmar ara'aita ma'ana. ka gani ba ni labarin wato abin da ka gani ba ni labarin allaziyan ha wannan da yake hana abdan bawa idan salla idan zai salla shi kuma su kenan abu jahil kenan wannan ayat ta sauka akan abu jahil ya ce da manzan Allah in ka kurkuna ka dawo ka zo inda muke zama kusa da gurin zaman mu nadi dinmu wajen wajen wajen club mu ka zo kace zaka zauna kai mana irin wannan sallar da kake yi to ni kuma sai ka duka kana sallar ka dora goshinka a ƙasa in samu wani katon dutse in kwankwasa maka shi haka da haka ba mu yadda ka zo kai sallah ba ba ta yi su sallah ba a'a ba su yadda ya yi sallah su gani ba saboda su ba wai su bari a sallah ba ganin sallah ma ba sa so shi ne Allah ta'ala ke cewa ra'aitar labiyan ha abdan idza sallar wannan da yake hana bawa ya sallah to gashi ba mu karasa inda ya kamata mu kai ba kuma lokaci ya cin mana da haka nan za mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka fito kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bai mana ina son amfani da tsayin minti ɗaya da ya rage mana sake kiran yan uwa akan cewa mu tashi tsaye wajen addu'a muna cikin watan azumin ramadana muna cikin watan azumin ramadana watan da ake karɓar addu'a mu yi addu'a abubuwa guda biyu muke bukata yan uwa na farko dai mu yawaita addu'a mu yawaita kankan da kai mu yawaita neman nuna kwaɗayin Allah mu yadda cewa dabarunmu ba za su fishe da mu ba dole sai Allah ya shigo cikin al'amarin nan sannan ne za mu samu mafita to tun da yake mun yadda sai ya shigo to lalle ne mu roƙe shi ya shigo ciki ya taimaka mana ya raba mu da wannan bala'i da ya tsada duniya musamman wannan jiha tamu musamman kuma wannan ƙasa tamu Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ya kawo mana dauke kan wannan corona Allah ya yi mana ita wanda Allah ya karba Allah ya karbe su dai wanda suke kame Allah ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah ubangiji ya cigaba da kiyaye mu cigaba da kare mu wanda kuma duk tarza da shi Allah ya sa ya cika da imani saboda ka ina kira ga yan uwa kuma ni shawara ta kullun ina maimaitawa mu rungumi alqur'ani mai girma mu rungumi alqur'ani mai ta karanta shi da nufin Allah ya shigo cikin al'amarin nan saboda Allah yana sa a alqur'ani magana sai kowa ya karanta ka karanta a gidanka mata ka da karanta kowa ya karanta domin mu roki Allah ya kawo mana dauki akan wannan al'amari ina ba da wannan shawara abu na biyu da nake kira mu mai wato a wannan lokaci mai albarka mai yawaita kyautatawa wanda suka cancanta a kyautata musu bayan Allah kuna gani suna ta yawo gida-gida suna neman abin da su wani zai gaya maka buɗe baki shi baya magana buɗe baki in Allah ya sa ya buɗe bakin baya magana sahur a samu dai ɗaya ya samu in ya samu wani ma haka zai sabu zarfi ba a yi samu buɗe bakin ba sai da ruwa kuma da asuba ta zo ba wani abin da za a ci kuma yana son ya azumin ku irin wannan lokaci yan uwa mu kyautatawa waɗanda suke mabukata da niyyar taimakon nan da muka yi musu kuma Allah ya taimake mu mun taimaki wanda muke iya taimako mu kuma Allah ya taimake mu tunda shine zai iya taimakon mu Allah ubangiji ya gafarta mana wanda ya dauki nauyin wannan sa karatu a ainihin gidan rediyo muna roƙon Allah to Alhaji Abba Boss muna roƙon Allah ya masa kyakkyawar sakayya Allah ya barin kasa arzikin sa Allah ya ba mahaifiyarsa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa wannan aiki na alkhairi da yayi a cikin mizanin kyawawan ayyukansa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh